الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da tara ga watan august shekara ta da sha 2011 wannan shi ne kasar na biyu da sha biyar daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammadu bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun Hadithi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a jiya muka karanta wani babi da ke bayani dangane da kwadaitarwar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi dangane da qiyamul laili da kuma sauran nafilfili yana mai wannan kwadaitarwa amma baya wajabtawa baya tirsasawa muka ji inda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi da daddare yayi sallah jama'a suka ji murye shi suka bi shi sallah haka dare na biyu haka na uku a na uku ɗin ko a na hudu sai bai fito ba da gangan sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce abin da ya hana shi fitowa shine tsoro yake ka a farlanta wa ainihin al'umma wannan sallah mai riwayar hadisi ita ce a saida aisha ta ce wannan ya faru a cikin watan ramadan ne wannan hadisi al’imamul hafiz ibn hajjirin al'asqalani a cikin wannan hamshakin littafi nashi fathul bari ya yi mishi sharhi a idda ya ce wafi fi babi minal alfawa'idi gairi ma taqaddama banda fa'idoji da muka tattauna a cikin wannan hadisin to akwai wasu fa'idojin kuma har wa yau na farko nadbu qiyamil laili wala siya mafi ramadana jama'atan an so a yi ƙiyamun laili musamman ma da watan azumi kuma a yi ta a cikin jama'a an so yin ƙiyamun laili kuma a yi ta a cikin jama'a musamman a watan azumi sai ce li'annal khashiyatal mazkura uminat ba'da nabi, sallallahu alaihi wa alihi a cikin wannan hadisi da muka karanta mun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yana jin tsoron in ya ci gaba da fitowa za a farlanta ta to yanzu an amintu kasantuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu shari'a ta riga ta cika don haka wannan abin da ake tsoro an amintu daga gare shi to tunda an amintu sai ainihin a ci gaba da yin sallah ta ashan ko tarawihi ko tahajjud ma abin da muke so al'ummar musulmi su gane musamman ahli sunna shine ba a yin tarawihi sannan a koma a sake yin tahajjud kamar ka yi sallah a zahar ne karfe ɗaya sannan karfe biyu ka sake komawa ka yi sallah a zahar duk abu ɗaya ne tarawihin ita ce tahajjud tahajjud ɗin ita ce tarawihi ba a yin ta so biyu a dare ɗaya kamar yadda ba a yin witiri a dare biyu so ɗaya eh, witiri biyu a dare ɗaya haka ba a yin sallah ta idi a ranar idi ɗaya so biyu haka saboda haka yana daga cikin kuskure wanda yake galibi ahalus sunna da basu su ƙayyade wa kansu cewa za su bi manhajin salaf ba su ne suke ƙirƙiro waɗannan bidiyo'i domin tun da baka riga kai wa kanka kaidi ba za ka je ka ɗibo hadisai ne waɗanda kawai suke magana akan falallan na filfili sai ka ce shi kenan yi ma iya yadda aka so assalatu salatu khairun mawdu'un ai sallah alheri ne gashi nan a ajiye ka ɗibi yadda ka so ka ɗiba kawai amma sai a dubi yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ayi ko a jiya mun ji hadisin Aisha da take sake maimaita cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan wata na Ramadan haka ya rinka yin sallah raka'a goma sha ɗaya a cikin hadisin ta wata riwayar take cewa bai taba wuce wannan raka'a goma sha ɗaya ba to amma yakan takaita akan haka shi yasa cikakkiyar bin sunna din shine abiyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi wata rana a yi raka'a biyar wata rana a yi raka'a uku wata rana bakwai wata rana tara wata ran a yi sha ɗaya wata ran ma a yi raka'a ɗaya gyal duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bidi a bace sunna ce ina fatar an gane saboda haka babu laifi ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب كما سيأتي في الصيام إن شاء الله تعالى dan haka aka samu sayyidina Umar ya tattara sahabbai maza sai ya nada musu ainihin ubayyu dan ka'ab ya rinka musu limanci a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda in kun fahimci karatunmu na jiya da kyau shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma a masallacin ne ya rinka tara su ba su ne suka taru a masallacin shi kuma yana cikin gida amma sayyidina Umar sai ya fahimci abin duk ɗaya ne don haka a zamanin shi ya fito sai ya samu ga wannan na yin sallah shi kadai waɗancan mutum biyu waɗancan mutum uku shine sai ya ce waɗannan mutane ya dace a ce a haɗa su shine ya haɗa su gaba ɗaya sai ya naɗa musu ubayyu Ibn ka'abin mata kuma aka sanya musu tamimin dari haka imam malik ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin riwayar shi a muwatta dan haka hada jama'a su yi jam'i a lokacin tarawihi ko a lokacin tahajjud a masallaci suna ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya amintu da ita suna ce wadda sahabbai sun amintu da ita kuma sun yi aiki da ita cewa da sayyidina Umar ya fito wata rana ya zo ya samu waɗannan jama'a da ya haɗa su sun ainihin haɗu akan limami ɗaya ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ce madalla da bid'a irin wannan anan sayyidina Umar ba yana nufin bid'a al-mustalah alaiha bilisan shar'i ba innamal bid'a inda al-arab ma'ana yana ganin wannan kamar wani abu ne wanda ba a saba ganin shi ba sai gashi amma ba yana nufin wai bid'a ce ma'ana shi sayyidina umar kenan ya kirkiro bid'a ba yana nufin bid'a ce ta harshen shari'a ba to amma kamar yadda malam ya ce in Allah ya so sai mun je babin azumi akwai inda za a zauna a tattauna wannan mas'ala ɗaya bayan ɗaya wanda wannan zai ba mu dama mu yi magana shin a cikin addinin musulunci akwai wata bid'a mustahsana ko muhassana ko bid'a hasana ko akwai wata bid'a kabiha ko akwai bid'a wajiba galibin waɗannan abubuwa da kaga ɗan hodiyo ya kawo su cikin littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a ya ɗibo su daga cikin qawaidul anam ne na malam izzuddin ibn abdussalam wanda malamai sun yi ruwan raddodi akan cewa wannan abun ba shi da asali taqsimul bid'a nafsuhu bid'atun ukhra haka al-imam shatibi ya faɗi a cikin littafin al-muwafaqat a cikin littafin al-i'tisam karkasawar bid'a a ce bid'a wajiba bid'a hasana bid'a mustahabba bid'a mustahsana hadha taqsim nafsuhu bid'atun qa'ima bi nafsiha dukkan bid'a ta tabbata bid'a ce to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar duk bid'a to bata ce duk bata kuma tana wuta kullu kuma a ka'ida ta usul ko mandiki ko wane ne duk abin ma da ka karanta balaga ce wane ne in dai kullu ce ta taso suna munakkar Haza min dalail umum duk abin da aka ce kullu sai gaban shi ya zama munakkar ba shi da alif da wato nakira ne kullu bid'a to dalili ne akan cewa ta'ummu jami'a ajnasil bid'a dukkan bid'a bata ce wa fihi jawazul firar min qadarillahi ila qadarillahi a cikin wannan hadisi akwai halaccin ka gudu daga wata kaddara Allah ka fada wata kaddara ta Allah ina ma gane haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba dan ka afarlanta muku ba da na ci gaba da fitowa me yake tsoro kaddara eh, farlantawar kaddara ce ta Allah ya kauce mata haka ne rashin farlantawa kuma fa kaddara ce ta Allah <laughs> shi ne in ka gudu daga kaddara Allah za ka sake fada wata kaddara ta Allah ce ko kun fahimta jama'a shi ne mala yake cewa to in haka ta faru babu komai tun daga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam amma za a zo a sake fassara wannan abin a usulance dan ya ƙara bayyana maka ƙarara qalahul muhallab wannan maganar da yake a dunkula in ka ji ta sai ka ji ta da nauyi to ibn hajar a hikimar da yake idan magana dama asali ba fahimta shi bace kuma ya ɗauko ta ko da bai gama gamsuwa da ita ba sai ya marmaza sai tun tunkuɗa ta game ita shine ibnu taymiya yake faɗi a yake ishara a cikin waken shi wa aruddu uhdataha ila nuqaliha eh, in ta rikice sai ka ce wane ne ma kuskure ya faru to kenan, kai dai ka kauce in ma wani yayo jifa da raddi sai ka durkusa sai wuce kan wanda ya magana <laughs> yace qalahu al-muhallab al-imam al-muhallab shine ya faɗi wannan wa fihi anna kabira idha fa'ala shay'an khilafa da hu atba'uhu an yadhkura lahum uzrahu wa hukmuhu wal hikmata fihi a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa idan babba ko shugaba ko malami ya aikata wani abu sabanin abin da jama'a jama'a shi suka saba da shi to sai marmaza ya faɗa musu uzurin ko kuma ya faɗa musu hukuncin ko kuma ya faɗa musu hikimar wannan abin in ba haka ba za ka haifar da zargi a makarantarka ko a masallacinka ko kuma kai ya rabu shi yasa da zaran annabi sallallahu alaihi Wasallama ya yayi abu in ya zama yana daukan wata fassara sabanin yadda suka sani sai sauri ya karantar da su ina muka fahimci haka anan shine ya fito shekaran jiya jiya ya fito yau rana ta uku ko kuma gobe ta hudu sai ya ki fitowa to kaga dan ka su fahimci yaya akai me ya faru shedan ya shigo nan da nan sai ya ce a ina sani har ma a cikin wata wasu riwayoyi in ka karanta littafin ainihin qiyamu ramadan littafin ainihin salatu tarawih malamin ya tattaro yake cewa har ma sai da suka zo suna gyaran murya suna ta <clears throat> suke ko yayi bacci ne bacci ya kwashe shi Din yana jin su yadda ke kyale su da aka idan da sallah asuba sai ya ce din ji kokarin ku amma ina faɗake ba bacci ne ba sai dai ga dalilin da ya sa, to a matsayinka na malami kai ma sai ka rinka yin haka shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun wato kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faruwa ne a wajen ainul ibada da kuma ahkamal ibada ahkamal ibada sune ainihin ka'idoji da annabi yake bi yanzu wannan ka'ida ce ka'ida ita ce abinda aka saba yi kai malami kai kaga babu neman bayani amma sai ka zo da wani abu da ba a saba ba to sai ka yi bayani ko kun fahimta jama'a sai ka yi bayani to wannan bayani da za ka yi za ka yi ne domin malamai sun ce la ya juzu ta akhirul bayani an waqtil haja a lokacin rudani zai shige su ko to kar ka ja baki kai shiru in ka ja baki kai shiru to hayaniya za ta karu shi yasa duk lokacin da ake buƙatar bayani a lokacin ya cancanta ka yi shi kar ka bari sai ta huce in ta huce hayaniya ko wani rudani ya riga ya shiga kwakwalen mutane ba za su iya fahimta ba shi yasa kaga gari na wayewa an yi abin da daddare ne gari na wayewa sai ya zo ya bayyana musu kenan sai suka fita daga rudani shi yasa da ya rasu suka amintu daga wannan abin da ya ji tsoro sai suka dawo sai suka ci gaba da yi kuma ba wanda ya inkari ya ce sun yi bid'a jama'a kuna fahimta da kyau irin wannan ya faru so da dama ga annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin da ya zo wucewa inda kabarin mahaifiyar shi yake sai ya ratse sai sahabbai suka bi shi yana ratse wannan da suka bi shi sai suka ga yana hawaye su ma sai suka fara hawaye ya ce lafiya kuke kuka suka ce mun ga kana yi ne sai ce to ni ma gashi gashi abin da ya faru na roƙi Allah ya min izini in ziyarci mahaifiyata ya bani izini amma na roƙe shi ya min izini in ainihin yi mata addu'a sai ya hana ni wannan hadisi sahihi ne yana cikin sahihu muslim kitabul iman to yanzu nan zargi zai iya biyo baya idan kuka ike saboda mutuwa to ai ya hana kukan mutuwa to me yasa shi yake yin abin da ya hana to kafin wannan zargin sai ya bayani lokacin da aka ɗago jika shi umamatu bata da lafiya aka miƙo mishi ita lokacin da ya je gaishe ta sai hawaye sai abdurrahman ibn aufin ya ce wa anta ya rasulullah kai da kanka ya manzan Allah kai ne fa ka hana kai kai wa'azi kace ba kyau kuma kake yi sai ce hazihi rahmatun wannan rahma ce zubar da hawaye ne rahma ce ba irin wanda na hana ba wato wanda annabi ya hana a ɗora hannu a ka an shiga uku an lalace a yaga riga a yi birgima a ɗibi ƙasa a zuba a jika wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma hawaye saboda takaicin rasuwa wannan babu laifi akan haka dan haka yake cewa alqalbu yahzan wal ainu tadma wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firakika ya ibrahima lamahzunin yace idanuwan mu na hawaye zuciya tana cike da damuwa amma ba za mu yarda bakin mu ya faɗi komai ba sai abin da Allah zai yarda da shi amma fa muna takaicin rabuwa da kai ya kai Ibrahim dan shi ne ya rasu dan karbi dan shekara ɗaya da yan watanni shekara ɗaya da wata shida wata goma sha takwas haka ina fata an gane ashe abinda wannan yake nuna maka shine me duk lokacin da kai abin da yake ya saba daga abin da aka sani to kai marmaza ka bayani kafin jama'a su samu rudani jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan kuma abin yana da uzuri sai ka bayyana kamar yadda yana itikafi zamu zo mu karanta sai matar shi safiya ta zo gaishe shi suka tsaya suka yi hira shikenan sai ya rakota waɗannan jama'a sun zo wuciya sai suka dan haka sai sai ga annabi da tsakar dare da mace to wacce mace ce wannan yaya kaza tunani zai fara shigowa sai ya ce ala rislikuma ku tsaya idda kuke yace ce ku dube ta innaha safiyatu bintu huyayyin Matata ce safiya yar huyayyin suka ce ai yace a inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam idda dijini ke kadawa ya shiga jikin dan adam shaydan yana bin wannan wurin to wurin da jini ya fi circulation ya fi bugawa ya fi kai da komowa cibiyar jini a jiki shine ina zuciya to kaga nan sai a samu matsala ma'ana kenan a dukkan alama shedan ya fi markuzi ya fi rakkazuwa ya fi zama kenan ya fi dabdala a zuciya to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a babu shakka ko fatawa ce kai malami kai bayan lokaci sai wani yanayi ya sa kai wata fatawa kai da kanka sai ka fahimci wannan fatawar ko dai ta warware ta da ko kuma akwai wani yanayi ne da ya kai aka yi irin wannan fatawar domin ita fatawa asali abin da mutane ba su gane ba shine asalin fatawa ba abu ne wanda yake dindindin ba mu ne nan ƙasa afirka da jahilci ya mana yawa za a rubuta mana fatawa a aje mana shekara talatin muna aiki da ita amma fatawa tana da alaƙa da mutane kaza da wuri kaza da yanayi kaza da al'amura mabambanta saboda haka idan mutum ya fatawa sai yanayi ya juya sai ya zo sai ya sake yin wata fatawa to musamman a cikin al'umma irin wannan tamu ya kamata ya marmaza ishara a kan ta da ya ce amma kuma fatawa ta da ne a gari kaza tana nan dalilin abin da ya sa kuka ji wannan fatawar ta saba saboda wani yanayi ne gashi gashi gashi gashi gashi in ba haka ba nan ma sai zargi ya shigo musamman dai a kasashe irin namu wanda tuntuban harshe ake jiran malami yayi tuntuban harshe ake jira yi galibi a kasashen ma an ɗauki malamai ma'asumai ne kamar annabawa shi yasa da malami yayi kuskure kawai kenan, sai a ga gaba ɗaya ya zube to kenan da an kudurta cewa baya kuskure kuma kuskure bai kamace shi ba Allah ya kyauta malai yace wa fihi ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min az-zahadati fi dunya Allahu akbar wannan hadisi a cikin shi akwai irin dalili akwai dalilin da ke bayyana irin yadda manzon Allah yake da taka tsantsan game da duniya waliktifa bima qalla minha da kuma takaituwa da ainihin abin da ya samu komai karancin shi wa shafaka ala ummatihi da kuma tausaya wa al'umma shi war ra'fa bihim da kuma irin yadda yake tausaya musu sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah bai dauki duniya a bakin komai ba dan haka yake da zahada kalmar zahada ko kalmar zuhudu an yi mata kuskuren fassara da ta saba ƙur'ani da sunna gaba ɗaya arewacin ƙasar nan tamu ba dan komai ba saboda an fassara ta da cewa gudun duniya to gudun duniya kuma in kalmar a yadda ta zo wa bahaushe haka gudun kaza to ya kamata ya ƙaura cewa abin ne gaba ɗaya saboda abin sharri ne amma babu inda Allah ya bayyana cewa duniya baki ɗayan ta sharri ce abin da yake nuna mana shine rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu kyakkyawan da ke duniya ashe a duniya akwai kyakkyawa ashe a duniya akwai alheri wa fil akhirati hasana ya Allah a lahira ma ka ba mu kyakkyawar to da ike lahira banda kyakkyawar akwai babban bala'in da babu shi a duniya sai kuma ka ce wa kina azaban nari Allah ka tseratar da mu daga azaban wuta to da ba a tarbiyanci mutanenmu a bisa irin fahimta ta wannan addu'a ba shikenan sai aka fahimtar da su gudun duniya shine karka ci abinci mai kyau karka sa sutura mai kyau karka hau gida mai kyau karka hau mota mai kyau karka auri lafiyayyar mace kar a ganka a kaza ka a ganka a kaza na haka sai ka ga malami ya fi kowa kaskantuwa da wulakantuwa gidan malami da iyalan shi da zurriyar shi sun fi kowa kaskantuwa da wulakantuwa to amma kuma abin tsoron shine da aka zo za a yi gyara dangane da wannan barnar kuma wasu matasan malamai 'yan zamani su kuma sai suka fahimci barke duniya kuma shine malantar don haka shi kuma kullum yana cikin irin layin alhazan birni wace irin shadda suka sa sai ce shi ma sai ya sa irinta wace irin mota suka hau sai ce shi ma sai ya hau irinta wane irin gida suka hau sai ce sai ya hau irin shi madadin a'a yaya Allah ya wadata shi kaga abin da ake cewa nan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya bashi yake haƙuri da shi yau akwai malamin da yanzu dinnan da ya kai goma ga ramadan ko wani malamin hankalin shi a tashe yake saboda bai sami wanda zai biya mai umara ba ya buga wa ranka ya dadewa ne to <laughs> yalla bai na aiko da passport dina ranka ya dadewa ne yalla bai wa yana son dole sai ya je umara in lokacin aikin hajji yayi haka ka rinka ganin su kenan suna safa da marwa a ofishin hukuma alhazai ba sun je karantar da alhazai bane sun je ne su ji yaya bana za su samu kujera bana za a ƙara musu akan wadda aka saba ba su idan ana raba filaye haka za ka je ka samu duk abin da ake in ana raba takin zamani haka za ka je ka samu to sai zama wato ba sun takaitu da abin da Allah ya ba su bane sun ƙwallara ransu to ƙallara rai akan abin da Allah bai baka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam, a hana abin da yace dangane da dukiya yace wannan dukiya in ta zo maka ba tare da ka roƙa ka wulakanta ba ka amsa amma menene aka hana ka ƙallara ranka kana gidanka wani yazo ya ka maka sadaka ko ne yazo ya ka maka zakka ko kyauta in kaga dama sai ka karba kaga dama kuma ka ce masha Allah ka wadatu shikenan sai a kai wanda ake bukata jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to amma ka rinka bi ka rinka bi ka rinka bi kana wulakantuwa shi sai ka je ka ga ba inda malami mai hadda qur'ani hadda hadaddiya yake zama bai da kima bai da nauyi irin abuja sai ka je ka ga malami yana da hadda a anguwarsu ana bukata shi ya kafa makaranta hadda ga 'yan mata suna hadda ga matan aure ga matasa fit sai tafi abuja saboda a wata zai hada wajen dubu ɗari da ashirin yana karantar da 'ya'yan yallaɓaiwa ne za a bashi dubu talatin wuri wa ne za a bashi arba'in wuri kaza za a bashi kaza wuri kaza za a bashi kaza sai kaga in bayan shekara goma in aka tattara waɗannan yaran sai kaga ko sabbi isma rabbikal a'la bai sauke musu wannan ainihin izun ba amma matsalar ita ce me waɗannan da yake karantar da su su kuma suna fahimta ba su da kuɗi da za su rinka bashi shi kuma ya kosa ne shi ma ya rinka hawa mota kaza ya rinka yin kaza ya rinka yin kaza abdurrahman ibn al shekara shekara 800 da ta gabata sai ya ce na ga masu kuɗi da 'yan kasuwa suna wulakanta malamai saboda zakka da sadaka da suke basu in ma malami ya watsar da karantarwar ya daina ya je ya shagaltu da duniya in ma ya raba lokacin shi sai ne ta'aliki akan wannan magana cikin littafin shi saidul na nace shawarar shi ta farko sharri ce idan malamai suka daina karantar da addini suka shagaltu da duniya musiba ta samu musulmi to menene mafita shawarar shi ta biyu sai ka raba lokacin kana da sadda zaka je neman yadda zaka rayu kana kuma da lokacin da za ka zo ka sauke abin da yake wajibi a kanka amma gaskiya saboda Allah jama'a kowa ya dangana da abin da Allah ya wadata mishi a zuciyar shi shine abin da ake nufi da zahada din to mecece alaka wacce munasaba ta sa malam ya kawo wannan gashi maganar sallah ake ka duba kaga a ina ne ka ga maganar zuhudu ibn hajar yayi halin shi in ya zo sharhin hadisi ibn hajar yana tattaro riwayoyin hadisin ne kaf ya hada suri ɗaya musu sharhi koda da ishara ne a cikin riwayar wannan hadisin aka ce annabi sallallahu alaihi sallama asabari ne ko mayan faɗi ko zana ike kewayawa sai ya shiga sai ya ibada ma'anar wannan shine baka da kuɗin gina masallaci irin na zamani sai ku gina shi da tubali ko ku yi ginin ƙasa ba ku da halin wannan sai ku buga rumfar ku yi abin da ya sauƙaƙa muku amma kar ku je kaskantar da kanku da wulakantar da kanku ofishin wane falon wane za a yi kaza a ce ku rubuto a ce kaza ka je ka ga babban malami ya shiga cikin 'yan mata ko karuwai masu jambaki suna karni yana rike da takardar neman taimako saboda an ce za a gina mai masallaci bayan ya gama safa da marar tsakanin gidan shi da wannan wuri sai a kawo naira dubu ɗari sai a bashi ko dubu hamsin shi kuma an sa shi ya rubuta miliyan hamsin ne yana tunanin cewa dan za su bashi miliyan talatin in ya ce hamsin sai aka dubu hamsin ko dubu talatin sai su bashi kuma sai su sa india record cewa su suka ba da ginin su suka ba da taimakon masallaci suna jiran lokacin zaɓe in ya zo za su manna fasta su a jikin masallacinku shikenan duk mala'ikun da za su ɗauki ladan sallaku sai su gudu sai ku yi abin da ya sauƙaƙa kullum fitinar da take damun matasa a wannan zamani da wasu manyan malamai shine na je gari kaza na ga malam wane yayi masallaci kaza sai na yi irin shi ko ta halin kaka shine yake wahalar da asalin mutane amma da a ce za ka yi iya abin da kake da shi amma ya zama kana da alƙibla da awarka mai cin gashin kanta ce za ka ga duk abin da baka tunani Allah maɗaukakin sarki ya wadata ka da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wannan sannan malam ya ce annabi yana da ash-shafaqa war ra'fa ga jama'a shi yana da tausasawa shi wannan sallar daren da yazo yana yi dama ya saba yi tun kafin azumi amma su ne yanzu suka faɗaka yana yi dan haka suka zo koyi da shi to tunanin da yake in ya ci gaba da yi suna zuwa to za ta zama farilla kuma ƙarshen ta ba za su iya ba to haka ake so a matsayinka na liman a matsayinka na jagora a matsayinka na shugaban mutane ka zama mai tausaya musu mai tausasa musu ka zama mai jawo musu alkhairai ka zama duk abin da zai kuntata musu kana ƙoƙarin kawar da wannan abin daga gare su wannan ita ce siffa ko kuma quality daga cikin qualities na leadership siffa daga cikin siffofi na jagora na gari kana son ka zama shugaba na gari to ya zama abin da ya dame ka kenan kullum muna faɗi jama'a sardauna ya mutu ba shi da gida sai gidan shi da yake da shi tun yana mai anguwa ko dagaci a sokoto arewa hausa kaji ana cewa gidan sardauna ba wai gida gidan sardauna ba ne gidan gwamnati ne inda sardauna ya zauna sardauna ba shi da gida ba shi da fili ko kwaya a kaduna amma fa shi ne firimiyan jihar arewa kuma ji abin da mawaƙin shi yake ce mishi ubangijin ministoci da sarakuna zai iya ba da umarni wani minista ya marma zai gina mai kaza ya gina mai kaza agui ironsi ya kashe sardauna da tunanin sardauna ya tara kuɗi sai aka je aka samu statement of account na bankin sardauna overdraft sardauna ya ci bashi ko naira ɗari da tamanin ko ɗari biyu da tamanin bai biya ba har aka kashe shi overdraft ne a cikin account ɗin sardauna ba shi da foreign account ba shi da kuɗi a ƙasar waje bai je ingila ba bai je switzerland ya sai gida ba sardauna bai tura 'ya'yan shi sun je waje karatu ba ko kun fahimta jama'a to irin waɗannan mutanen ake bukata sai malam yake cewa wa fihi tarku ba'd al-masalih li khawf mafsada wannan hadisi dalili ne akan wasu bukatu da kai kake da su a matsayinka na shugaba ko malami ko jagora sai ka haƙura ka bar su saboda me saboda tsoron wata barna da za ta iya biyo bayan wannan bukatar in ta biya ko kun fahimta jama'a akwai abin da zaka ga in kayi kaza kai zaka ji daɗi kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya ci gaba da yin sallan nan yana jin daɗi don kamar yadda zamu zo mu ji an sanya jin daɗin rayuwar shi kamar yadda yake faɗi a cikin sallah to shi yana jin daɗi amma kuma ƙarshe in ya ci gaba za ta haifar da wani nauyi ga al'umma shi haka hadisin Anas ya bayyana da makaranta a baya Ya ce yakan fara sallah inji annabi sallallahu alaihi wa sallama da nufin ya tsawaita ta amma sai ji wani yaro ya tsandare da kuka sai ya takaita sallar saboda ai sauri a sallama uwar shi ta je ta bashi nono sallallahu alaihi wa alihi sallama haka ake son shugaba haka ake son ka rinka auna al'amura hatta wa'azi in ba irin ramadan haka da ya riga ya zama mana al'ada kullum a yi tafsiri kullum a yi ashifa kullum a yi kaza jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama in ji sahabi abdullahi dan mas'udin lokacin da ya sanya kullum alhamis yake wa'azi sai jama'a suka ce ina ma wa'azin nan naka ya zama kullum ne kullum sai ya ce a ina yi muku ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana shi yasa ko ga duk lokacin da zaka yi tsara al'amari ka ɗauka kanka abin da zaka iya tun ran da muka ɗauka kanmu asabar da lahadi za mu rinka karatun bukhari ba mu taɓa takura ba kuma karatun bai taɓa takura mu ba kuma ya isa duk abin da muke so mu karantar mu faɗi saƙo sai ka ga asabar da lahadi ɗin nan ya tafi to ba sai ka sa kullum ba sai ka basu su ma su rinka sararawa su ɗan je wasu harkokin ba ka gani ranar sallah shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya bai wa sahabbai hutun sallah bane don shi yana da wata harka da zai yi sai ya zo gida ya kwanciye shi abubakar ma ya zo suka zauna sai su ta tasbihi suna kuka ina fata an gane su ba abin da ya shafe su to su za su iya haka to amma aka takura kowa da kowa fa ba zai yiwu ba yanzu aka saka karatun sahihul bukhari ranar sallah babu shakka da yawanci jama'a za su zo amma wani zai zo a takure saboda me ya haɗa kayan sallar shi ya haɗa turare ya yi alkawari zai je kaza ya sa hular shi ya haɗa tabarau ya je an yi mishi garan bawul din keken shi ko bashin ɗin shi saboda Allah mashi ya tafi kuma malamai ku je ku yi ta harkar ku ta malanta da imani da karatu ina fata an gane saboda haka sai yake cewa to yana daga cikin abin da muke fahimta a wannan hadisi shine malami ko jagora ya rinka barin wasu al'amura saboda tsoron wasu barna da za su biyo baya wa taqdimu ahammil maslahataini sannan kuma akwai yanayi biyu yanayin farko shine malam ya faɗi ga barna ga alheri to sai ka gabatar da wannan alheri kar ka sake barnan ka bata wuri ta zo to amma wani lokacin zai zama alhirai ne guda biyu suka zo amma ba zai yiwu a yi su gaba ɗaya ba to sai a dubi wanne ne ya fi ko kun fahimta sai a dubi wanne ne ya fi ɗanka ne yana son ya sha juice juice ɗin nan naira ɗari biyu da hamsin amma an ya sha juice ɗin nan ya shanye yanzu zai ji daɗi zai murna amma an jima da kai da shi da uwar duk za ku yi zuru zuru to sai a je a auni masara ko garin kwaki a dafa a ci an jima a sake dafawa a ci ba daɗi amma za a zauna lafiya amma can za a sha daɗi amma kuma an jima za a yi zuru-zuru to a ƙarƙashin wannan duk sanda maslahohi guda biyu suka zo sai ka dubi wacce ce tafi dacewa wa fihi jawazu liqtida'u biman lam yanwi imama kama taqaddama kaji malam sai ya shigo da wata babban matsala wadda shi da kanshi sai da ya ishara zuwa ga sabani cewa wannan dalili ne akan ya halatta a yi koyi da wanda bai niyyar limanci ba Shi ne na zo zan yi sallah ne kaɗai na kabarta sallah ta ni kaɗai sai ka zo ka same ni sai ka joni da ni sai in baka ba zan ture ka ban an idar da sallah in ce ban yi niyya ba saboda ban ɗauki niyya ba ba jirgin sama ba ne ba tarago ba ne ba ba kan jirgi ba ne balle a ce bai shirya jan waɗannan taragan ba bai shirya ɗaukan waɗannan kayan ba ina aka fahimci aka? annabi ya fara sallar shi shi kadai ne sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mutane suka zo suka haɗu da shi sai suka ci gaba da bin sallah to ibn hajar bayan ya tabbatar da wannan magana sai ya ce wa fihi nazarun sai dai wannan magana akwai gyara a cikinta bin ba sai ya yi marmaza yace ce hazan nazaru laisa bi jayyidin wannan gyaran shi kanshi ba gyara bane والصواب جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمام عملا بظاهر هذا الحديث abin da yake daidai shine ya halatta a mutum sallah ko da bai yi niyyar limanci ba wa bi hadisi bin abbas wannan hadisin ya tabbatar da haka sun jimirya annabi ne kawai suna wucewa sai suka taru bayan gida sai suka bi shi sallah kaga ai bai niyya ba kuma sallah ta yi ko akwai malamin fiqh wanda zai ce ba ta yi ba ai tunda annabi ya ba da approval har ya sake fitowa ya sake fitowa sallallahu alaihi wa sallam yace sannan ga wani hadisi kuma ina sallan nabi sallallahu alaihi wa sallama fil lailati allati bata fiha inda khalatihi maimuna hadisin Abdullahi dan abbas mun karanta shi a baya wurare da dama da ya kwana a gidan goggon shi maimuna annabi ya tashi yana sallah sallallahu alaihi wa sallama shi ma abdullah dan abbas sai ya ainihin makale sai bi shi sallar kun ga annabi bai san zai bi shi ba don haka har ma yi kuskuren tsayawa a inda ya kamata ya tsaya sai da annabi ya gyara mishi wali ahadisa ukhra sannan kuma ukhar haka kuma saboda wasu hadisan waradat fi hadhal babi waɗanda suka zo a ƙarƙashin wannan matsala, waɗanda ke tabbatar da cewa ya halatta ga wanda bai yi niyyar limanci ba ya ainihin yi limanci din kuma ya halatta a bishi sallah kamar hadisin abubakar lokacin sallah ya annabi ya tafi awali sulhunta mutane da suka yi fada aka yarjejeniya abubakar ya ci gaba da limanci abubakar na cikin limanci sai annabi ya dawo sai suka yi ta tafi suka yi ta tafi annabi ya tsago sahu ya zo har sai da dai abubakar ya matsu ya ga menene sai ya waiga haka sai ga annabi ne a tsaye sai ba da wuri annabi sai tura shi sai ya tsaya sai shi annabi sai ya karbi limancin sallah kaga anan ya karbi limancin sallah asalatan su da suka fara ba da shi suka fara ba shi kuma da ya zo ya zo ya samu wata jama'a ne da ta riga ta kullu a bayan wani liman amma kuma ya karba kuma ya ci gaba to akwai hadisai dai da yawa wala farqa bainal fariḍa wan nafila kuma babu bambanci tsakanin sallar farilla da nafila duk ɗaya ne dan galibi zaka ga mutane hatta hada sallah da ake ta magariba da isha ko azhar da la'asar saboda larurar ruwa ko makamantan haka sai ka ji mutane sun ce wai to ai liman bai yi niyya ba ko kuma ni ban yi niyya ba ba wata niyya niyyar ita ce niyyar ka ta sallar magariba ka yi niyyar ka ta sallar magariba ina fata an gane ma'ana an zo za a haɗa sallar magariba da isha saboda ruwa ko iska ko wani dalili babu dalili a kan cewa sai an yi wata niyya ta musamman ka karanta almajmu'u sharhul muhazzab nawa ya karkade wannan magana hakanan sai da sabik a cikin ainihin fiqh sunna sai ce li'anna al-asla at-taswiyatu bainahuma fil ahkami illa ma khassahu ad-dalil saboda asali shine da farilla da nafila a irin wannan hali duk matsayin su daya baka isa ka bambance cewa in farilla ce sai yayi niyya in nafila ce ko bai yi niyya ba babu komai sai ce wala huna fi ma a'lam a iya abin da na sani babu wani dalili da ya bambance nafila da farilla a nan wallahu a'lam Allah shi fi sanin daidai malam abdulaziz bin abdullahi bin baz shine yayi wannan gyara wanda ibnu Hajrin bayan ya gama tabbatar da maganar sai ya ce wa fihi nazar sai ya kawo dalili mai rauni ya ce li'anna nafyan niyyati lam yunqal wala lam yunqal wala yuttala alaihi bidhann domin kore niyya ba abu ne wanda yake za a iya ba da labarin shi ba ba za ka iya limamin nan yana da niyya akan zai limanci ko bai da niyya sannan ba abu ne da zaka iya ganewa ba ta hanyar zato to a ƙarƙashin wannan dalilin nashi wanda yake ba hadisi ba ne yake ganin cewa wa fihi nazar akan magana farko magana da take daidai jama'a ita ce mutum ya halatta ya limanci ko bai yi niyya ba kuma kai ya halatta ka bi mutum limanci ko da bai san za ka bi shi ba ya halatta wa fihi tarkul azan wal iqama lin nawafil idza sulliyat jama'a wannan hadisi dalili ne akan ba za a kira sallah ba ba za a iqama ba ga ainihin sallah ta nafila ko da a jama'a za a yi ta ba za a kira sallah ba za a yi iqama ba ina fata an gane hatta sallar idi ba a mata kiran sallah haka hatta sallar roƙon ruwa sallar kisfewa ce ita ce aka samu ita ma ba kiran salla ne al-ma'hud alaihi ba kiran salla cewa ke as-salatu jami'a a sallar kusufi amma sauran salloli ma babu irin wannan lafazin karara a cikin riwayar bukhari da muslim jabiru ya bayyana qarara yake an yi sallar idi ba a yi kama ba ba a yi kiran salla ba don haka ba a yi Allah madaukakin sarki ya taimaka na da farko dai tukuna su mata hadisin asma'u da ya zo nan cikin bukhari zai iya zama nassi ma a matsala tambayar ita ce ya halatta kenan yanzu mata su bi sallah daga cikin gida amsa ita ce eh saboda asma'u ta zo ta samu ana sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar kusufi ta shiga cikin gida sai ta samu cewa ga kanwata aisha tuni ta kabbarta ma tana bi ita ma sai ta kabbarta tana bi ashe har da wasu mata ma gaba daya kaga wannan sallar ba farilla bace to ta bi to ita ma anan amsa shine ba za ka ce to ai nafila bace farilla fa ya halatta ma'ana masallaci matarka ko kanwarka ko mahaifiyarka ko yayarka ko wata baiwa Allah tana jiyo kiran sallah tana jiyo iqama tana jiyo karatu tana jiyo komai daga ɗakinta an an fara sallah a masallaci sai ta biya halatta inda shubuha take tasowa irin wannan wadda ba shubuha bace ita ma to idan aka ɗauke wuta fa ba matsala sai ta ci gaba nan kuma sai kai hujja da hadisin ainihin mu'az da wani ya zo ya fara bin shi sallah da ya ji ta yi tsawo mai yayi yankewa yayi ko ma ya karasa a bashi duk ka'idar guda ɗaya ce saboda haka ana cikin sallah sai ta ji kawai ta daina ji saboda an ɗauke wuta ko man janareta ya ƙare usta zai kasan wani lokacin za a yi sallah sai a kawo kwalba ɗaya ɗiga <laughs> ina fata an gane to shi kuma liman ya fara karatu shikenan sai ya shiga bakara kafin a yi ruku'u mai ya ƙare shikenan to ke baiwa Allah shi kenan ina ne suka sake ki sai ki ci gaba daga nan inna ma in kika ji wuta ta dawo yanzu ba za ki iya sake zama reconnected ba ba za ki iya koma ki haɗu da su ba don kun riga kun rabu liman ya yi miki saki uku a sallah Allah ya taimaka babu kiyamin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama laila babin da ke bayani akan tsayuwar daren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muka je yake kwadaitarwa to shi kanshi yana kwadaitarwar kuma yana yi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ainihin a cikin irin ayoyi da muka kawo a jiya Allah madaukakin sarki yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha mun ji yana umarnin matan shi yana umarnin 'ya'ya har da surikai. to shi kan shi sai ya zama shi ma yana da dauriya kan sallar za ka ji irin dauriyar ya kai har kafafuwan shi kumburi suke yi amma kuma yana yi yana daurewa sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa jama'a tarbiyya tana da matsala ne duk wanda ka tasa gaba kana tarbiyyar shi kafin ya gama gogewa ya gama daukar hannunka to kullun zai rinka daukan cewa kai mai matsatsi ne kana matsa mishi to sai rinka gani abin da kake ce mishi yayi kana yi abin da kake cewa ya bari kana bari to don haka akalla da gwargwadon yadda kake cewa 'ya'yanka su yi to akalla su ga kana yin gwargwadon haka amma in so samu ne ka wuce haka shi aikin aiki ne ba karamin aiki bane mas'alar tarbiyya kamar yadda je muka fara tattaunawa jama'a don haka bayan wancan babi da muka ji cewa yana kwadaitarwa to wannan babi kuma zai kawo mana tarihin yadda shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa yake yin tsayuwar dare din wa qalat aisha radiyallahu anha as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda tace kana yaqumu hatta taf hatta tafattara qadamahu manzon Allah yakan tsayi a sallah har kafafuwan shi su tsatsage har ƙafafuwan shi su tsatsage saboda tsabar tsayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to imam al-bukhari babban malami ne a wajen abin da ya shafi lugha babban malami ne a wajen tafsiri sai ya ce wal futur wannan tsatsagewa da aka ce ashuquq ita ce ashuquq dai da al futur da ashuquq da abu ɗaya ne wato tsatsagewa sai ya ce in fatarat sai ya sauri sai ya yanko irin wannan maganar wannan kalmar a ƙur'ani in fatarat ita ce idan sama'un fatarat sai ya ce in shakkat don haka idan sama'un fatarat da idan sama'un shakkat din ma'ana ɗaya ne ina fata an gani. wannan fassarar da al al-bukhari ya kawo ibnu hajar ya al-imam Abdulrahman, ibnu abi hatimin razi shi ya ruwaito ta da cikakken isnadi daga babban tabi'in nan dhahak dhahak haka kuma ya sake cewa haka nan ainihin wato an samo ta daga mujahid da Alhassan da waɗansu manyan malamai hakahu Isma'il إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن ابن عباس hakanan ibnu abbasin ma yayi wannan fassara menene ma'anar ainihin wato a tafattara din nan tafattara shine in ina fata an gane sai kuma yace wannan hadisin na Aisha da muka ji cewa annabi yana tsayawa a sallah har kafafun shi su tsatsage kun ga wannan hadisin ai anan bai kawo isnadi ba ko to shi Imam al-Bukhari a can da yazo tafsirin suratul Fath ya kawo shi da cikakken isnadi in Allah ya so zamu je zamu riski wannan hadisi a lamba ta 4836 insha Allah bayan nan sai ce haddasana abu kala haddasa na mis'ar an ziyadin kala sami'tu al-mughira radiyallahu anhu yaqulu ziyad yace ji mughira Allah ya kara mishi yarda yana cewa in kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yaqumu tabbas manzon Allah ya kasance yana tsayuwa ko kuma yana sallah hatta tarima qadamahu har kafafuwan shi su tsatsage aw saqahu ko kuma har shi guda biyu su tsatsage fa yuqalu lahu sai a rinka ce da shi ah, me yasa ba za ka daina ba me yasa ba za ka sassauta ba shine akwai mahazufi ne a wurin saboda larabci harshe ne dan mahazufi da muqaddar wanda har al-imam suyuti yake cewa walaula al-mahzufat wal muqaddarat la alima an-nahw al-qird wal khinzir yace ai ba dan larabci yana da wasu abubuwa da yake ricewa ba a magana sai ai doguwar magana in za a fassara ta da Hausa balarabe yazo sai ya dunkule ta a wuri guda to ba dan irin wannan fasaha ta larabci ba da kare da biri ma duk kowa ya iya ainihin abin da da, da alade to abin da ake cewa nan fa yuqalu lahu sai a yi mishi magana to sai ka kaddara wacce irin magana ce abin da ka gani a baya din nan shi zai taimake ka ka iya gane magana yana tsayuwa a sallah har kafafuwa su tsatsage sai aka yi mai magana aka ce da shi mai kenan ba za ka sassauta ba ba za ka daina yin irin wannan ba ko wata kalma makamanci haka za mu zo mu ji irin kalmomin amma a wannan riwaya dai an to bana zama bawa ba kuma mai godiya ga Allah madaukakin sarki jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shine ibnu hajirin anan sai yake cewa a cikin wannan hadisi na Aisha a wata riwaya afala uhibbu an akuna abdan shakura haba to kuma ba na so in zama bawa mai godiya ba tunda din ni'ima Allah ya mini Allah ya yafe mini Allah ya ɗaukaki darajata to kuma ba na yi wa Allah godiya ba wa zadat fihi falamma kasura lahamuhu salla jalisan Aisha anan sai ta ce a yayin da nama ya yawaita ko ya karu a jikin shi sai ya koma yana yin sallah a zaune amma malamai kullum sai su ce a ahir kar ka fahimci wannan magana da Aisha ta yi akan tana nufin ƙiba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yin ƙiba ya yi teɓa ba so ba ƙiba ce da teɓa ba abin da take nufi ya manyanta ne sai jikin ya nauyi ina fata an gane malam yace wal fa'u fi qawlihi afala akunu lis sababiyya fadin nan da yace afala akunu kafa ce ta bayyana sababin da yasa yake yin wannan sallah har ya kai ga wannan matsayi wa hiya an mahzufin taqdiruhu a atruku tahajjudi fa fala akunu abdan shakura na daina yin tahajjud din ai ba zai yiwu ba bana zama bawa mai godiya ba wal ma'ana anna al maghfira sababun li tahajjud shukran fa kaifa atrukuhu abinda annabi yake nufi shine ita gafaran nan to sababi ce daga cikin sabubban da za ta sa mutum ya yi tahajjud ɗin tun da an gafarta mini to bari in yi tahajjud ɗin domin ya zama godiya ga Allah to yaushe kuma zan bar godiya ga Allah ma'ana ita wannan sallar ta godiya ce ga Allah ina fata an gani. qala ibn battalin al imamu ibn battalin yake cewa sai dai masu ta'aliki anan sai suka ce hadha alqawl lil muhallab wa laysa li ibn battal asalin maganar ba ta ainihin ibn battal ce ta muhallab ce to amma abin da ya faru ibn hajar yakan yi ta tajawuzanci ma'ana shi ibn battal shine yake nakalto maganganun muhallab to shi ibn battal yace muhallab ya ce to ibn hajar da ya zo madadin ya ce ibn battal ya ce muhallab ya ce sai kai tsaye sai ce ibn battalin ya ce in ba dan malamai ma da ba su da kau da kai akan abubuwa ba wannan magana ja'iz ne tunda dama wane ne ya ce wane ya ce din in ka ɗauko na farkon ya isar ina fata an gane amma dai asalin magana suke son su bayyana cewa shi ah, al-muhallab ne ya faɗi wannan malami ibnu battal yake cewa fi hadisi alhadisi akhadhu al-insani ala nafsihi bi shiddati fil ibada wa in adarra dhalika bi badani a cikin wannan hadisi mun ji cewa ya halatta mutum ya daukan wa kanshi wata ibada wadda ita ibadar koda za ta zama jikin shi na jin tsanani akai amma in shi ya lamince cewa kanshi ba laifi لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا أم, من لم يأمن أنه استحق النار idan ya zama annabi ya san Allah ya gafarta mishi yana yin irin wannan sallah har kin shi na tsatsagewa to ina kuma ga wanda bai san in an je lahira ina zai je ba to ina kuma ga wanda shi bai amintu daga azaba Allah ba maganganu guda uku annabi sallallahu alaihi wa shi yana da garanti Allah ya gafarta mishi to idan kai baka da garanti ko da ike baka san wani zunubi da kake da kake zaton zai iya yiwa a kama ka akai ba ya kamata kai ma ka zage to ina kuma ga wanda ya san yana da wani zunubi da ya kware a kai ai shi yafi dacewa kun fahimci mataki mataki matakin farko annabi ya san matsayin shi shi magafur ne lahu Allah ya gafarta mishi mataki na biyu shine wanda bai san an gafarta mai ko ba a gafarta mai ba yana bainal khawfi war raja mataki na uku shima ma bainal khawfi war raja ne sai dai shi ya san yana da wani laifi da yake yi kaga wanda ya fi dacewa ya zage shine wannan na ƙarshe wanda ya san yana da wasu laifuffuka sannan sai wannan da bai san ina matsayin shi ba to sai ya zama wancan da ya san shi dan aljanna ne shi ya fi kowa zagewa ai waɗancan bai kamata su yi bacci ba kuma ko kun fahimta jama'a shine in kawaye gari ka ga babban attajirin garinku yana fita kasuwa karfe bakwai amma fa shi yana da abin da zai ci har ya mutu to kai kuma kullun zakara ne a rataye sai ka fita ka je ka nemo to ya kamata kai karfe hudu na asuba taimaka maka a kasuwa <laughs> ko kun fahimta jama'a ina fatan kun fahimci misali to amma in ya zama babban alhajin garin ku karfe bakwai ta ne mai a kasuwa kai kuma sai bayan azahar za ka je to kaga gaba ɗaya baka fahimci yadda al'amarin yake ba abin da ake cewa in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama da ke da wannan matsayin yana sallah har kafafuwan shi su tsage to ina kuma kai gare ka to amma anan kuma ba nufi ake kai kai har ka faɗi ka suma ba yawwa don wannan ba ka'ida ba ce ake karanta maka ana ce maka ne dai ka dage ko kun fahimta jama'a domin wasu matasa sun fahimci irin wannan a matsayin ka'ida sai annabi ya musu gyara suka zo gidan suka tambaya yaya ibada shi ya kaza ya kaza aka gaya musu sai suka ga a matsayin annabi wannan ma ai tayi kaɗan mu ba ma biya tashi ba bari mu je wannan yace shi kwana zai ta yi sallah wannan yace azumi zai ta yi har abada wannan yace auren ma ba zai yi ba to duk akwai ire-iren waɗannan haka Usman ibn Maz'un wanda suka sha nono ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya taɓa yanke shawara fa zai je ya kira wanzami ya yanke golayen shi gaba ɗaya zai kira wanzami ma'ana shi yanzu ba ba kaciya ba fa fidiya ba a yi mishi irin yadda ake wa taure saboda ya koma masallaci gaba ɗaya ba sha'awa kawai sai da annabi ya hana shi sallallahu alaihi wa sallam duk irin gwagwarmayar nan da kaga ana yi da ustazai kaga makunshin gishiri ya fi gishiri zaki sai kaga sahabban suna neman su nuna kamar ma sun fi annabi son yaya yaya ne shine sai ne yana taka musu birki haka kai ma yanzu zaka yi ta gwagwarmaya da su wani lokaci a Kano muna karatu wani shi ce ta zo ta kawo karar shi wurin malamin mu in dare yayi kawai shikenan sai ya dage kafar shi daya yayi talanga ya talanga in wannan ta gajiya sa wannan sai to tsohuwa ta zo ta ce ita ba ta sani ba ya ce malamin su ne wa'azi akan aji tsoron Allah shine ga to ina kuma zai sake barci tunda shine sai ya dage kafa shi talanga fahimta iri iri mala haddata kuskure eh. shine sai yake cewa intaha wa mahallu zalika idza lam yufdi ilal milal amma fa da aka ce ga annabi ga yadda yake yi ko to kai kuma ka zage ko amma fa sharaɗin wannan zagewar shine idan haka ba za ta kai zuwa ga gundura ba idan ka ɗauko ibada yadda za ta gundure ka daga baya ka watsar da ita to kai maza ka ɗauki daidai wa daida li'anna halan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kanat akmal al ahwal saboda halin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance halin da ya fi kowanne cika fakana la ya mallumin ibadati rabbihi don haka ya kasance baya gunduruwa baya gajiya baya gaza daga bautar ubangijin shi wa in adarra zalika bi badanihi ko da haka yana cutar da jikin shi to amma kaga kai yau idan kai sallah aka karanta ayoyi 200 kafafuwanka suka kumbura to da asuba ba za mu ganka ba da la'asar ba za a ganka ba da azhar ba za a ganka ba da la'asar ba za a ganka ba sai an to sallar magriba sai ga ka miƙe yara suna ta ja maka kafa ana tausa to kaga ba za ka fito ba yau kenan to kar kai haka <laughs> na fata an gane bal sahha annahu sallallahu alaihi wa sallam qala ya tabbata ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya sanyin zuciyata a cikin sallah kaga kenan yana jin daɗin sallah duk da wannan matsalolin da mu ake ba mu labari ko amma kuma daɗin sallah yake ji ba na tunanin kai ka taɓa tsayawa a sallah ko da ka ta sage ka samu wani targaɗe ko makamantan haka balle a ce saboda tsayuwa fa kafa ta tsatsage jama'a ma'ana haka shine ta kukumbura to idan ta kukumbura me zai biyo baya sai tsatsagewa amma duk da haka kuma ya ce a wannan hali da yake cikin sallah ɗin ya fi mishi kowane hali daɗi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce kama hunna sa'i min hadisi anas kamar yadda na sa'i ya fitar da wannan a cikin hadisin da anas ya ruwaito fa amma ghayruhu sallallahu alaihi wa alihi sallama idza khashiya malal amma wani wanda ba annabi ba in ya ji tsoron gundira la yanbaghi lahu an yukriha nafsahu to bai kamata ya tirsasa wa kanshi ba shi yasa gaskiya limaman ahalis sunna musamman da ramadan din nan ku ɗauki uslubi irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda muka faɗi da farko wata rana kai musu raka'a goma sha ɗaya ɗin wata rana kai raka'a tara wata rana kai uku wata rana kai biyar wata rana kai ɗaya kuma babu dalilin da zaka gaya jama'a ka ce to jama'a yau ayi hakuri ɗaya za yau dan me zaka ba su hakuri laifi yi, ba taimakon su ma kai ba wani har ya mutu ba zai haɗu da wannan sunna ba in ya samu limamin yan tsauri kawai inda aka kafe talatin da shida nan haka za a yi ta wujijjigawa ai daraja ce ma ku samu limamin da zai muku sunna nan haka baya bukatar sai ya ba ku hakuri amma abin da ake bukata limamin musulmi ya rinka karantar da musulmi to da zaran ya zo ya yi kaza dan abin da zai daure musu kai kaɗan ne sai ya ƙarasa bayani amma aka zaunar da jama'a ba a karantar da su jama'a dole ne fa kullun jama'a za su rinka cewa ana kawo sababbin abubuwa ana kirkire-kirkire saboda an bar jama'a ba a karantar da su amma a ce liman yana karantar da mutane ɗaya bayan ɗaya sai mas'ala ta zo da mas'ala ta zo dan menene hankali zai tashi lokacin da muka fara sallar juma'a mu karfe tara duk wanda ba cikin mu yake ba sai da hankalin shi ya tashi mu kuma ko gezau ba abin da ya shafe mu me yasa sai da muka zauna muka yi tafsirin suratul juma'a muka zauna muka karanta littafan hadisai muka karanta littafan fiqh jama'a kowa ya ji eh kowa ya gamsu eh aka yi tambayoyi shikenan da muka zo muka yi ba abin da ya dame mu to amma limaman juma'a nawa ne suka ce ba su taba ji ba ba su taba gani ba saboda zaune yake kawai hudubar da ya gada wurin baban shi baban shi ya gada wurin kakan shi kakan shi ya gada wurin dan hodiyo ita ake biya musu shikenan na fata an gane shine duk asalin rikicin mu kenan addini ne aka saka shi in the cultural package aka dauke shi aka kudindine shi a ambulan ta al'ada aka yi mai majanyi aka yi mishi rawani aka daure shi ta wuya shikenan yadda yake sai a ce haka ka yi shi ba gaba ba baya shi yasa in musulmi suka ci gaba irin wannan halin dole 'ya'yansu za su watse su tafi shirme ina fata an gane a zo a muku hudu ba juma'a shi kan shi limamin ba kwa jin abin da yake cewa ba kwa ganin da ka je ka samu babanka da ya je aikin hajji shekara talatin ko hamsin in ka tambaye shi me kuka zai ce bai san abin da suka yi ba za a samu wani tsoho ne ɗan shekara tamalin shine limamin su da zai tafi da su makka sai an rike mai buta an kai shi ban ɗaki shi kan shi an tafi makka shine jagoran su amma rike mai buta ake a rike hannun shi guda ɗaya in an je bayi sai an ce to a rama durkusa to wannan makahon shine direban makafi kaje ka tambayi babanka ka ce da aka je aikin hajji me kuka yi cewa bai san me suka yi ba amma kaga yanzu da aka zo aka samu malamai yan zamani fa waɗanda za su tsaya su yi bayani su ce to kun ganin shi ne kaza kun ganin shi ne kaza kun ganin shi ne kaza sai kaga in mutum ya dawo yanzu zai iya karar da wasu abubuwa amma galibi hajjin nan shekara tamanin arba'in ba ma cewa ba ta yi ba don annabi ya ce alhajju arafa in dai ka je ka tsaya arafa insha Allah hajjin ka ta yi amma abin da ake cewa mai katina daga cikin abubuwan da kuka yi <laughs> jangon kenan shi yasa wallahi sai an yi gyara jama'a Allah sai an yi gyara limaman idi a rinka ɗiban matasa ga sunan sun iya karatun ƙur'ani sun yi arabic hausa sun iya larabci mai kyau suna magana da haƙoransu da wushiriya. haruffa na fita amma tsoho shekara talatin da ta wuce haƙoran shi sun zube dole zo yana hudu ba bakwa jin abin da yake cewa kuma hudu ba zai zo ne muku ta gado ne ina sauki ba sauki tunda ba a fahimta shi ma an kace me kace liman bai sani ba Allah dole a samu gyara abubuwan nan jama'a dole ne masallaci ya ɗauki ma'anar masallaci ta haƙiƙa masallacin idi masallacin juma'a makarantu ya zama komai yana ɗaukan surar shi ta haƙiƙa jama'a ba haka ba za a yi ta samun matsala ba kwa ganin yanzu bankin industry a Najeriya ta fara samun canji saboda an ɗauko wanda tun da ya tashi a rayuwar shi harkar da yake koyo kenan duk wata sai ya ɓaro wani abu wanda sai ya girgiza kowa kuma baya gezau ko gezau baya yi in ya je tsaya ya surutu ya kara kanshi duk wanda ya tambaya bashi ansa ya daga takardun shi ya fice saboda ya san abin da yake magana a kai haka sai an samu haka a fagen lafiya a fagen ilimi sai an samu haka amma gaskiya saboda Allah jama'a ba daidai bane irin yadda al'amuranmu suke har yanzu komi namu sai mu tsaya wai ana tunanin har ma kai ya shiga kwakwalwarka in an ce ma kullun suna jin murya ta fa sai a ce wai an gani wa ana daukan wani tsoho ne za a gan shi da malafa sai in ce to Allah ka daga wasu saboda me saboda kawai abin da ake so a malamin nan ana ta jin shi to so ake a gan shi da wani tsohon kandiri wata tsohuwar sanda yana ta tafiya haka ana rike mishi ana to an rama daga kafa kanan an zo rami ina fata an gane to ba haka bane haka ma ibn taymiya ya zama malami lokacin da mahaifin shi ya rasu abdul halim ibn taymiya shekarar shi goma sha bakwai uban yana tafsiri yana karanta littafan hanabila sai ibnu taymiya ya ci gaba da tafsirin ana zaton wannan yaron zai iya sai aka ji ya fi uban ma a shi shekara sha bakwai kuma baban shi limami ne babban malami haka ya kamata al'amari a rinka samun revolution ba ku ganin 'yan boko da an aka ce maka profesa sai ka ga kanshi kamar ka je gonar tsintsiya fari fat. ko ba haka duk kake ganin su wale shoyin ka ne ko wane ne ba gashi nan haka sai ga kullun kamar aljanu ne a kansu kullun ra'ayi ne da su murɗaɗɗu yanzu sai ga professor shekara talatin da biyar to tunanin shi zai fi kyau za a bashi nasiha ya karɓa amma sai mutum ya kai shekara tamanin ya ruɗe sannan ya zama professor ya zo ya rikita muku department ya rikita muku faculty duk abin da aka kawo ya ce ba haka ake yi ba kar ku lalata ilimi shikenan duk ya ruɗa ku <laughs> ina fata an gane saboda old cargo ne Allah ya kiyaye don haka sai malam yake cewa fa amma ghairuhu fa idza khashiya al-malal la yanbaghi lahu an yukriha nafsahu wa alayhi يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون kun ga ko ina akwai inda ake ɗauka a wannan halin da annabi ƙafafuwan shi ke tsagewa sai ka ga kai in kai sallah ka suka tsage murna kake koko a zuciyarka kana da wata damuwa shi murna yake daɗi yake ji kai kuma za ga kana da damuwa kuma ƙarshenta sai azumi ya kusa ƙarewa sannan za a sake ganin ka to kai ka ka ɗauki wannan hadisin sai ka ɗauki hadisin da annabi yake cewa daga cikin ayyuka ku ɗibi waɗanda za ku iya yi fa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ba zai gaza ba ba zai gaji da rubuta muku lada ba sai dai ku ku gaji wa fihi salati salati lishukri wannan hadisi dalili ne mutum ya tashi yana yin sallah domin godiya banda sujudu shukuri salatu shukuri anan ita ce Allah ya yi maka wata ni'ima ko ya biya maka wata bukata sai ya zama wannan lokaci kuma ya yi daidai da lokacin sallah sai ka tashi sai ka kabbarta sallah ce a'a wani ba mu saba ganin ka kana zuwa masallaci tun karfe sha biyu da rabi ba lafiya sai ka ce lafiya lau ni'ima ce shine na zo in yi wa Allah godiya babu laifi وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تعالى godiya kamar yadda take iya faruwa da baki akan yi godiya kuma a aikace shine ya asalin durƙuso da kaga anewa Allah to duk wanda ka tashi ka durƙusawa to kayi mishi godiya irin wadda ake wa Allah kuma bata halatta ba za ga mutum tun yana cewa ranka ya dade na gode na gode sai ga ya duka to bai halatta ba ya takaitu akan yin ta da baki to amma dangane da Allah maɗaukacin sarki kamar yadda ake gode mishi da baki kuma ana gode mishi a aikace kamar yadda Allah ya ce i'malu ala Dawud shukra ya ku jama'ar Dawud ku aikata godiya ga Allah ma'ana ku aikata ayyukan godiya a ayyukan musulunci a matsayin godiya ga Allah wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi sai ya faɗi kullum kamar yadda nake faɗi in kana karatun tafsiri kaji an ce wa qala qurtubi to al-ansari kenan mai littafin aljami'ul jamiul ihkamil qur'an idan kana karatun hadisi ko fiqh kaji kana karatun hadisi kaji an ce wa qala qurtubi to malamin wancan kenan shi malamin hadisi ne yana da littafi al-mufhim lima ashkala min talkhis sahih muslim a ciki ya faɗi wannan magana a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari da talatin da tara ya ce zanna man sa'alahu an sababi tahammulihi mashaqqa fil ibada annahu innama ya'budu Allah khawfan min adh-dhunubi wa talaban lil maghfirati war rahma waɗanda suka tambayi annabi suka ce me yasa annabi kake tsananta kanka ba an gafarta maka ba zatansu shine annabi yana yin ibada ne kamar yadda kowa yake yi yana neman gafara da rahma yana kuma tsoron zunubai faman tahaqqaqa annahu gufira lahu la taju ila zalika wanda di ya tabbatar da cewa an gafarta mishi kaga ba shi da ya yi haka ko inda ya zama dan neman rahama ne da gafara da gudun zunubai to wanda ya tabbata yana da rahama da gafara kuma ba shi da zunubi kaga ashe in dai a haka in dalilin haka ne yin sallah kaga ba zai ba kenan to abin da su suke tunani kenan fa'afa da hum sai annabi ya amsa musu anna hunaka tariqan akhar lil ibada sai ce a akwai wani dalilin da ke sa mutum yayi ibada ko da ba shi da zunubi ko da an gafarta mai wa huwa shukru ala al maghfira shine godiya akan waccan gafarar da aka yi mai wa isalin ni'ima da kuma sadar da ni'ima da aka yi mishi liman la yastahiqu alaihi fiha shay'an fayata'ayyanu kasarata shukri ala zalika sai ya zama kenan yanzu kamar yadda wancan yake yin sallah dole domin ibada ce da neman gafara da neman yafe zunubai to shi kuma yanzu zai yi wannan sallah ne dole domin godiya ga Allah domin ita ma godiyar kuma wajibi ce ko kun fahimta jama'a sai malam yake cewa wa shukuru al-i'tirafu bin ni'ima wal qiyamu bil khidma abinda ake nufi da godiya kuwa shine mutum ya furci da cewa an yi mishi ni'ima din sannan ya tsayu da yin hidima shine cikakkiyar godiya dan haka faman kasura zalika minhu summiya shakura wanda duk haka ta yawaita daga gare shi sai a kira shi shakur mai yawan godiya an yi mai ni'ima an yi mai alkhairi ya faɗa da baki a gaɓar shi kuma a ga yana nunawa wa min samma qala subhanahu wa ta'ala daga nan ne Allah yake cewa wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne cikin bayina waɗanda suke kaiwa wannan matsayi da Allah zai kira su masu godiya domin sharaɗin a kira ka ashakuru ba Shakiru ba ashakuru shine ka yi da baki kuma gaɓoɓinka su bayyana ina fata an gane sai malam yake cewa wa fihi ma kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-ijtihad fil ibada wal khashyatu min rabbih wannan hadisi yana bayyana mana irin yadda annabi yake da kwazo wajen bauta Allah da kuma irin yadda manzon Allah yake da tsoron Allah qala al ulama'u malamai suka ce inna ma alzama al anbiya'a anfusahum bi shiddatin al khawf li ilmihim bi azimi ni'mati Allah ta'ala alaihim abin da ya sanya annabawa suke da tsananta wa kansu ibada saboda tsananin tsoron Allah da suke ba don kuma ba saboda sani da suka yi na girman ni'imar da Allah ya yi musu wa annahu tada'ahum biha qabla istihqaqiha kuma Allah madaukakin sarki shi ya fare musu wannan ni'imar kafin su su yi mishi wata hidima ba wata hidima suka yi wa Allah ba ya ga cewa bari ya mai da su annabawa to da wannan ne yasa sai kaga annabawa sun fi kowa zagewa don haka fa bazalu majhudahu sai kaga annabawa suna yin iya kwazan su fi ibadatihi wajen bautawa Allah li yu'addu ba'd shukrihi dan su dan yi wa Allah godiya kadan don ba za a iya wa Allah godiya gaba ɗaya ba ma anna huquqan lahi a'zam min an yaquma bihal ibad tare da cewa haƙoƙin Allah na ka biya shi abin da ya maka suna da girma bawa ba zai iya tsayuwa da biya ba amma so ake kaɗan yi ƙwazonka sai ka nuna wa Allah da kana da hali to da ka yi iya abin da ake so amma ɗan wannan ɗin shi ne za ka iya yi wallahu alam malam yace Allah madaukakin sarki shine yafi ainihin wato kowa sanin daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi saboda wata fadakarwa da nake so zan yi mana zan tsaya da karatun anan in dan yi amfani da wannan damar in ƙara yin fadakarwa ni ma saboda irin waɗannan bayanan da ne a farko farkon karatun mu shi yasa ire-iren wannan lokacin gaskiya saboda Allah jama'a musamman da irin abubuwan da jama'a ku da kanku ne kuka rinka jin ire-iren wannan jita-jitar gaskiya nake so zan yi amfani da wannan cibiya mu da ake kira markazu salafiya in yi wannan sanarwa ta shiga cikin kasusuwa na rediyo da na bidiyo gaba ɗaya gaskiya kada wani ɗan siyasa ko ba ɗan siyasa bai sake aika min da wani abu gida musamman cikin azumin nan tun da azumi ya kama wannan ya ce zai aika da buhun shinkafa wannan ya ce zai aika da buhun gero gaskiya na gode kuma ba ni bukata amma a je a kaiwa masu bukata abin da ya sa ko kuma jama'a na fasa wannan magana a jama'a bayan duk waɗanda suka aiko na sa an mayar musu domin matsalar yanzu na ce na daina rufe ta da dama ana kuka da ni ba ni da sirri to ni kuma a da ne nake ga ina da sirri domin mai yiwa na kan rage to yanzu gaba ɗaya zan rinka bincikawa saboda duk wani abu da ya faru jama'a su rinka sanin ga ma'anar shi ga fassara shi ba a bani ba an ce an bani ina kuma ga an bani na karba to kuma dan Allah menene kamar albani a ce za a kawo mishi gero buhu guda gero buhu guda in na ga dama azumi ya tsaya zan sha gero a gidana buhu ɗari zan kawo saboda haka ba ni buƙatar kowa ya sake kawo mini gero ko sukari ko wani abu daban ba ni buƙata ku daina in ma ku ne don tsogala to gashi na fito na faɗi in ma don Allah ne to Allah ya saka muku da alkhairi amma kada wani ɗan siyasa ya sake aiko mini da wani abu ba ni buƙata shi yasa wannan kaset da muka yi gashi nan ana sayarwa jama'a ni na rada mai suna na ce goron gayyata ma'ana abin da ke cikin kaset din in ka ji shi to ya motso ka kayo shirin jin abubuwan da za su biyo baya shine shi kaset din wannan goron gayyata ne kawai ina fata an gane ma'ana so mun taɓi ne Sampoti ne irin ta yara masu kallon fim akwai lokaci da za a zo za a yi magana amma ni na sha faɗa muku Iyaye na kanawa ne don haka akwai jinin kananci a jikina ni ba malan zalla ba ne yadda ka jinna karatun nan haka nake neman kuɗi gurjanjan gurjanjan haka nake neman kuɗi amma ba in je neman su ta sadaka ko ta zakka ba ni ɗan kasuwa ne duk wanda yake son haɗa harkar kasuwanci da ni sai ya zo kasuwanci ne irin na gargajiya ina yi kasuwanci ne irin na zamani ina yi to wannan in za ka yi ka taimaka mini ba wai duniya ba Allah ya kai mu lahira ka hau mimbarin annabi Muhammadu ka ce ka taimake ni na yarda kuma akan haka nake shi yasa wallahi daga ran da ne wannan maganar har ofis ina na sa aka je Abuja aka ɗauko min wasu takaddu daga ciki hadda takaddar rijistar kamfani na na Safwa Technologies zan zo da shi a wurin wannan lacca in ce duk duniya gashi kamfanin da ni nake da shi kenan kwaya daya da shi nake kasuwanci duk wani dan siyasa da ya san ya taba bani aiki da wannan kamfanin ya zo ya faɗi shi in faɗi registration din a je a duba CAC ko ko ta kan internet zaka iya dubawa to ba wani wanda ya bani ko taro sun zo sun ce waɗannan sun ce sun bani miliyan goma miliyan goma banza billahi lazi na karɓo miliyan goma daga account ɗina ban taɓa kirga ta ba idan ne aiki turawa suka biya ni in dollars billahi lazi la ilaha illa huwa ban taɓa zuwa an canza mini ba na zo na kirga ta dan wallahi miliyan goma bata kan kirga shekiya ba ban taɓa kirga ta ba miliyan goma me wasu kuma sun ce miliyan ashirin duk waɗannan kuɗi ne na canji na ustazai da suke jin yunwa da ka gani na sa riga irin ta shehunan dariƙa ba ustazu bane ne dan kasuwa ne ne miliyan goma me me ake ake miliyan goma yo ba dan ma kuka ji tsoro ba ku da muka jefa muku karan bara bana muka ce duk dan siyasan da zai zo nan ya zo amma sai ya aje miliyan hamsin a can har aka gama akwai wanda ya zo ba wanda ya zo ba wanda ya zo so duk wani wanda yake tunanin ya samu mukami ko gwamna ne shi ko minista ne shi ko darakta ko famsec ko md ko shugaban ƙasa ko wane ne shi in yana son ya samu alfahari na ya taimaka mini ya zo sai in faɗa mishi shine ya bani aiki da sunan kamfani na in yi aiki na ya biya ni to zai iya zuwa ko ina ya ce ni na taimaka mishi na bashi aiki ya samu ya kaza to ina alfahari da wannan wato ina da aikin yi kamar yadda annabi dauda ma kana ya akulu min amali yadi annabi dauda ma yana ci daga aikin hannun shi amma kawai in zauna don kaji ina ta karatun hayoyi da hadisai ka zo ka kawo mini buhun gero gaskiya saboda Allah na gode in dan Allah ne in kuma dan shegantaka ce to shi kenan ka yi izgilanci Allah ya mayar maka da izgilancinka amma akwai malamai suna nan suna karantar da karatun alkur'ani dare da rana suna bukata a kawo musu buhun gero ba a kai musu ba bare-baren nan ko shekara ɗaya da rabi da ta wuce haka wasu masu mukami su ma suna gwamnati suka ce wai za a bani trailer guda ta taki na ce me zan yi da ita ni ban taba noma ba jama'a ni a bariki aka haife ni wa walidin wa ma walada in ka ganni a gona wani tsautsayi ne Allah kada ya sake nuna mini shi amma ni ba na noma ban taba noma ba ba cewa nake noma ba kyau ba amma akwai malamai da ni na san manoma ne su ya kamata a ba taki amma ni in ka bani taki baka da lada saboda me zan yi da shi yanzu hakan na ga taki iri kaza da iri kaza ban san wanda ake sa wa masara ba ban san wanda ake sa wa kubewa ba ban sani ba ba abin da ya haɗa da taki to na kasa gane irin wannan fitina jama'a annabi yake cewa sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci shine abincin walima wanda za a ba wanda baya so ko wanda ya fi ƙarfin shi a kuma hana wanda yake so so maganar cewa a ɗauki gero a bani wallahi ba zai burge ni ba ba zai bani sha'awa ba zuciyata da kanta ba za ta iya godiya ba balle baki na domin ba abu ne da nake bukata shi ba amma akwai wasu suna can suna bukata sai a basu to tsakani da Allah jama'a ba a bani ba an yi ƙarya an ce an bani shi yasa na jefa wannan kalubale din kuma madalla da rediyo Najeriya Kaduna duk da sun dan rarrage maganganun da muka yi amma sun dan sa a cikin barka da yau wannan kalubalen kuma har yanzu ina jiran wani ya iya fitowa ya dubi tsabar idon nan na wani ya ce ya bani kuɗi kuma na jefa wannan kalubale bai rage kowa ba a duniya kaf bai rage ba Su don haka don girman Allah kada wani ɗan siyasa ko don mun yi kamfen a nan mun ce a zaɓe shi a'a ba wanda muka ce a zaɓa mu nan ra'ayinmu ne kawai muskilanci irin namu ne in ta juya billahi lazi 2015 in ta zo sai ku ji man ɗauko abga jam'iyyar ujuku sai mu ɗauko abga ba abin da ya shafe mu abin da muka gamsu akai kawai shi zami shine ma'anar yanci din ai so ya kamata gaskiya saboda Allah in ma abin nan shigantaka ne to don Allah ku daina mu ne ni ma abokin shigantakar kowa ba ne. Bar ni in yi harka ta kai ma ka yi harkarka amma abinci da sauran sadaka da kyauta ku je ku kaiwa akwai masu bukata amma kar wanda ya sake zuwa gidana ya kawo mini wani abu kar wanda ya sake aiko da wani abu idan dan Allah ne ne muku addu'a Allah ya saka da alheri in kuma shigantaka ce Allah ya mayar muku da shigantakau iyakar ta kenan wannan sanarwar na ga dacewar in yi ta domin in ƙara tsare mutunci na sannan kuma in ƙara kwankwatsar bakin tsanya ya zama ba wanda ya isa ya ce wani abu sai a ce a'a ya ce kaza in kuma ba ga tsoro ba tafi ka je ka same shi Ya ka cin magana kenan saboda haka na yi amfani da wannan dama ne a bisa ni kaina ban so a ce sai na matsu na tursasu zuwa ga inta irin waɗannan maganganun ba to amma daga lokacin da muka yi wancan kasar din jama'a kuma shi shikenan sai gashi wannan ya abin nan wannan ya abin nan wannan ya abin nan haka na sake samun labari wasu sun sake ɗauko kujerun hajji an kawo su malam musa sahabi nan su ma suka ƙi karbe wato 'yan siyasa kun kuskura fahimtar mu da kuke cewa 'yan salafiya mu fa ku daina saka mu layin 'yan ɗariƙa ko 'yan izala ko 'yan tsubbu ku rinka saka mu layin wato mutane ne waɗanda yake kawai waɗanda suka san yancin kansu shine mu kaɗai muna goyon bayan mutane ne su kai ga mulki don muna fatan ƙasanmu za ta gyaru ta hanyarsu kuma suwa ne muna ƙin goyon bayansu ne in muka tabbatar cewa an gwada an gwada an gwada ta ƙici ta hanyarsu saboda haka Kuɗin nan fa da aka ce a zaɓe ku dama cewa muka yi a zaɓe ku don a gwada halinku so magana ku sai kujerar hajji ku ba malam musa sahabi ko buhun gero a ba albani wallahi tallahi kun kuskure mun fi ƙarfin kujerun hajji mun fi ƙarfin buhun gero mun fi ƙarfin duk waɗannan abubuwan, kuma ba su ne makasudi ba mu makasudi abin da muke so ɗin nan shine a samar da wutar lantarki ta wadata a samar da ruwan famfo ya wadata hanyoyi su wadata matasa su samu aikin yi abin da ya shafi harkar tsaro a samar da ita da ire-iren waɗannan harkoki da suka shafi makarantu da harkokin lafiya in kuka samar da waɗannan abubuwan guda bakwai ba kwa buƙatar sai kun zo wurinmu neman addu'a ba kwa buƙatar sai kun zo wurinmu neman albarka ba kwa buƙatar sai kun zo wurinmu neman goyon baya kar Allah ya sa ma mu san ku za kawai ku ji mu ne muku kamfen sai mu ce saboda kunyi kunyi saboda haka shawarar da nake bayarwa ga waɗanda suka samu mulki din nan kar ku shagaltu da siyan gero kuna ta rabawa mutane ku shagaltu da matsalolin da suka dame mu ku shagaltu da matsalolin da suka dame mu matsalar rashin wuta rashin ruwa rashin aikin yi rashin tsaro harkar ilimi lafiya tituna da makamantansu waɗannan abubuwa in kuka shagaltu da su shi shikenan kana ɗan majalisar dokoki na jiha kana ɗan majalisar dokoki na tarayya kana sanata kana gwamna kana shugaban ƙasa waɗannan abubuwan su zama su ne za ka damu da su ba kwa ganin su mutanen south south yan niger delta yanzu sun daina jin haushin wannan kaboyin nasu me yasa saboda duk abubuwan da suke matsalolinsu yana ta biya ne musu maganinsu yana ta biya ne musu maganinsu to saboda haka gaskiya saboda Allah ku sani da cewa idan kuka shagaltu da wannan shirman kuna ganin kun ba 'yan dariƙa kujerar haji kun ba 'yan izala kujerar haji kun ba 'yan fitiyanu mota kun ba 'yan izala mota agaji idan zaɓe ya zo wannan abin aikin banza ne a wurinmu kamar ka ɓata lokaci ne ka kwana sallar ta tahajjud lokacin sallar asuba ba za ka tashi kai sallar asuba ba sai karfe goma na safe saboda haka gaskiya saboda Allah ku ba da muhimmanci game da yi wa jama'a aiki amma ku manta da tunanin cewa za ku yi mana kaza za ku yi mana kaza wannan ba shi bane shi yasa idan muka zo wannan laccar jama'a har wasu zama da muka rinƙai da su waɗancan ɗin tun da suka fito takara da sharaɗin da muka yi musu da kuma cewa ba su cika ko kwaya ɗaya ba duk sai mun gaya wa jama'a shi yasa fa hankalin su ya tashi fa ɗan wannan kaset ɗin bai wuce awa ɗaya da minti biyar ba fa amma sai bugo waya ake ana ta roƙon arziki dan girman Allah kada in sake yin wata magana na ni din nace ban ce komi ba wannan ma goron gayyata ne kawai invitation letter ne invitation card ne ma kawai an faɗi ru'usul aqlam ne me za a yi magana akai ni ban san me yasa suka damu ba Allah ya sa ko kun fahimci irin yadda ni na fahimta ni ban ga meye abin damuwa ba menene abin damuwa albani ya zo ya bayyana abin da aka yi mishi ya zo ya bayyana kaza ya zo ya bayyana kaza ya zo ya bayyana kaza meye abin damuwa ni ban ga abin damuwa ba yadda kuke kokarin ku bayyana ni ne mara gaskiya da ni ne zan ta kokarin magana a rufe ta a rufe ta amma ni ina da keen interest a cikin magana ina san magana ina sha'awata ina jin daɗinta don ta fito ƙarar kowa ya san menene ake ciki to amma me yasa ku kuke so a zo a yi magana a cikin jama'a a'a wai so ake a zo a same ni ni da mutum uku kawai wai don Allah wai sai a ji na yi shiru a'a so da haka gaskiyar lamari wannan shine sakona ina kuma fatan ya isa daidai ga jama'a kuma ina fatan wannan kasar ɗin in mai yiwuwa ce a buga shi duk a raba waɗannan 'yan siyasan da suke aikawa da gero da sukari da kujerun aikin hajji a ce to wallahi ga saƙon mutanen nan mutanen nan sun ce ba sun goyi bayan ku bane don ku mutanen kirki ne ko don kuna da kwaliti Kaɗai sun goyi bayan ku ne don suna fatan za ku iya abin da waɗancan suka kasa idan kuka kasa su ma za su ɗauko wasu su zo su sake dasawa iyakar take da su so ni abin da na ɗauka a baiwa malami irin wannan kujerar hajji ko wannan gero saboda ya ce a zaɓuwa ne to gaskiya wannan ba shi da bambanci da cin hanci don haka abin da nake fahimta haramun ne a ba wani malami ya karbi irin wannan amma an za a ba malamai to ga malamai can waɗanda su ba abin da suke cewa game da harkokin yau da gobe balle su magana siyasa to sai a je a same su da can suna karantar da allo suna karantar da kurɗabi a tsoro kuma aka je aka ba su waɗannan su ne za su zauna ce salati goma ga annabi fatiha da a ko alamtar kai fa ƙafa goma sha bakwai su yi ta yi har sai ka gaji ka tashi amma gaskiya mu dan an yi mana wallahi tallahi sam an mansura ne is a waste aikin banza ne a wurin mu ba shi da wata kima wallahi yanzu ne gaskiya kwakwalwata ba ta bugawa akwai abin da zaka iya bani da zuciyata za ta gamsu ni dai kaga ba za ka bani wata mota mota da zan yi sha'awa ba ba za ka bani gida da zan yi sha'awa ba ba za ka sai littafi ko kujerar hajji ko ka ɗau ya ka bani wadda za ka birge ni ba babu kawai ni abin da za ka birge ni yadda zuciyata ta jarabtu da son zariya ta gyaru to kawai sai in ga development a zariya to duk wanda na gani irin haka to wannan shine nawa kawai shine abin da za ka yi kawai kai winin zuciyata ga an barke titi kaza ana kwalta ga an barke wuri kaza asibiti talakawa kaza ana saman musu da wurin sana'a to madalla shikenan amma bayan wannan wallahi ba abin da ka yi da ka burge ni babu wannan na faɗa maka shi ne sirri na haka duk wahalar da za ka je kana kai a wurinka kana tunanin cewa in kai wannan a'a ni gaskiya ba wannan ba ne, sai ka yi asalin waɗannan abubuwan nan su ne kuma waɗannan abubuwan sun fi komai sauƙi tunda gwamnati ke ɗiban kuɗi ta ka dan kai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik